الملك الكريم الكريم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ودرب وأتم وأقلم وأجل وأتم وأقلم وزكي وأهدي وأوكي وأجل على سيدنا ومولانا محمد الباطل لما أخلف الباطل لما سبق الباطل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره وإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ina jarin ko kuwa ina jarin ina ne to bayan ci ina ji ba eh to mutu ya ma urbat bat إلا أحد من هرب أحد الأحادي إليها ملقي السلم ردت بنادتها دعوى معارضها رد الدجورية الجاني عن الغرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تؤد ولا تغضى عجائبها ولا تقام على الاكتسار بالسعمين حرت لها عينك عليها فقلت له لقد ذكرت بحق لله فاعتقني إن تحلها فكم منها الرمال إن تصلها فكم منها الرمال لذا أقطع تهرمك من غيرها الشبل كأنها الحوض تقيت الوجوه به من الأطاف وقد جاءوه كالأمم وكالقراء وكالميزان معدلة فالإفق من غير ساعات النار لم يكن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وكان لله من على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
wannan littafi ita ce littafin alburda littafin ashir al'imam muhammadu da kuma tsari radiyallahu ta'ala anhu wanda ya yi ta a kan daban annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ne alburda kuma shi ne ya hamziya shi ne alburda kuma shi ne hamziya da shi da yau ibn ata'ila a kan gari da annu kira almajirai ne na shi abin abbas da marzira da wannan fadari ne fadari na shida wanda yake bayanin darajojin alƙur'ani da karɓar alƙur'ani da mu'ujurorin alƙur'ani alhurda tsohuwar littafi ne ba na yanzu ba ne tsohuwar littafi ne abin da za a dubu yau ya Allah ba ta abin da za a dubu manya-manyan wajen da sun za su wajen annabi muhammad yawanci suna biyata ita da wuturiya da iriniya da hamdiya wato albarka wuturiya iriniya da hamdiya ana yawan biyata a tashi hamdiyar da أقول هذا ولا نحصل بالعيان فرسل عنهم يوم الفتي يا نبيك ثم تعمل ثم يكون عليه ina shi da wurin an zalama to akan fi jira ne zai fiya lissafin alburga da wuturiya an ce da yawa mutane ma kan zo da wuri don su saurari raina aƙida ko tarya ko alburga da sauran ya da za ina yi a kan saura in yana matarki a zai ke yi a gaban babanku ya kammala karantawa tun da gaban babanku da ba ma ya hudu a sha Allah a tijjani da gano da ya fito da ta more ba kaɗan da gaske yanar zigar shi duba ne nan jama'a duba ne alburda
ولا أعتقد من الخير الجميل وتعلم أني ما رسول أريد ربكما أن يبارك ويرزقنا فأكل من هذه كما خرج نفعل يقرأ بشرع الله ونكتب كل لا قاتل تنوي لكن أنا سيدي أنا فقد نتكلم من لا قاتل تنوي وقد تعب من شر الدنيا ويسر daga baya da ne rufin da ya ce mata ta hani'a ita ne alburga ne hamziya ne kuriya sai ne ta hani'a amma ita kan da ta hani'a kullum ke biya ta tun da ce ba ta fi rawar a wasu ne ya ta ana magana kama shayi ke biya ta الحالية ألم في شعر المولد شعر الأولى وسوستي شعر النبي أحمدي شعر ربي الأولي على السماء والأولى بإذنها في هذه
idan manyan shabannan sun ci annai gozai gozai suna da cewa hanyar su baye amma dole ba hanyar su bayan ba na ba damar da kulawa da annabi ba dare a aiki da zama yawanci a baki yana fage da wani abu su magana su zafa da wani abu da su ma'an na biyayi ba su yi an ba a fara amma yin akan su za ta yi ba samu suke na zai zafi ma huri ba ƙarfi illa adamin haramin ما غربت قد إلا آدم من هرب فقد الأعاد إليها ملكي الكرم wannan babi ko wannan fadi yana bayani ne kan mujiza Qur'ani da girma shi ne da Imam Muhammad da Qur'an tayoyi a ga mun ga cewa inda Qur'ani ne aka ce za a yi jayayya da annin muhammadu wani ya ce a ganin su kuma da ba ko su shi wani iya kawo nashi ko wani kwayoyi kamar na tsarin za ga ba zai yi ba da kansu mutum kowane da shi sai ya dawo ya ne da sun ce ma hurifat tattu a adan a adi annabi a akan a'adi mafi kiyayyen makiyan musulunci mafi kiyayyen makiyan musulunci shi ne a akan a'adi mafi kiyayyen makiyan musulunci ma hurbat irin irin su ba taɓa yaƙan alƙur'ani ba su ce za su kawo kamanta ko ذات اللي في الشارع القرآني هو اللي بشي أو شاء القرآني جيني ما هو اللي بات مستقيا القرآني با أدو دقي جيني كودا سبعا إلا آدى من حرب أعدل أعادي mafi yayyan makiyan musulunci wato kowane shi ke mafi iyayyen makiyar musulunci tun da shi makiyar musulunci abinci na kawai ke ki da zai kuwa kuni ita zai yi ba ta ƙwarari ko zai yi laya ƙwarari ko ko zai yi sauki mutunci ƙwarari ba wanda ta zai yi mutunci ƙwarari ko kuma to shi ne mafi iyayyen makiyar musulunci a wannan lokacin a gida ne a gida an gwa ne a gwa a gari ne garin kuma zan ne a haka wanda zai sa kai yi tare ya nuna cewa shi zai iya karya Qur'ani ko kuma zai iya ba da Qur'ani ko kuma zai iya buga Qur'ani shi ne mafi kiyayya mafi yawa gudan jiya ina adal adai mafi kiyayya mafi yawa musulunci ma hori ba ba taɓa ya ɗan Qur'ani ba kaɗo ko da ku ɗaya min harabin daga wannan yakin da suke yin kowane ne shi illa ada face ya koma ya zama mulkiyar sanami yana mai neman sulhu ilaiha a kan ya mana zama alƙur'ani. a adal ali ne mafi kiyayyen maƙiyar musulunci ma hori ba irin su ba taɓa yaƙan ƙur'ani ba suna kuma bukata ta hulɗa wata sura kamar sura bayani ta ko da su ɗaya min harami da wannan yakin da suke yi na Qur'ani to ba ta taɓa kwatanta haka ba illa ada face mafi kiyayyar mutuncin nan ya zo ya zamo ya koma mulkiyar kalami yana mai neman sulhu shine mulkiyar kalami yana mai jefa kalaman ونقول إليها عشان شاف لها مرة ثم ينقلنا ثم بلا ثم بلا ثم بلا ثم كذاب ما في ما تجي على غاوة تجري على القرآن ثم أقوال الكرسي ثم بلا ثم بلا ما شباب قولي ما شباب أمري ولنجاح kawai ɗin irin tsayama da nemi ce kuma rabi misali na kawo a nasara ɗaya ba fara kuka cin sa da ke zuwa ƙarshe sai mutum da kira za su shi ma zai ci shi ma ba da kura kawai kamar daidai da kuran zabin kiri wani ya yadda shi annabi ya yadda annabi muhammadu sallama ya zama shi annabi ne daga nan madina har zuwa yammacin duniya gaba daya kuma ya lura jama'a ne da duniya sun san annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma wai ta gabashin duniya ko kuma jama'a shi shi da ce an dawo an ruwa an yi tura shi ma ba da tura da na tura da cewa na tura mai annabi marfil wa ma adraka marfil da hu da rabu wasir wa hurtul mutlawil inna zalika fi hakki rabbina ala aliyyin da na tura mai giwa menene giwa ko ka san wata dabba ce giwa dabbar giwa wata dabba ce kafira tana da gajeren jirgi tana da ruwan hanci dabbar giwa din nan jikin wata a cikin hannun Allah wata hantarkar kakarwa iya dole ya kare giya ba tarihi ba hukunci ba kisa ba bayani iya nan giwa ko kafin menene giwa jiwa wasu abubuwan dabba ne mai gajeren gudu mai dogon hanci ni ke nan kawai kawai ta kare ni ke nan ta kare hauka an kawo al'adari kuma ce an kawo kamar naji an ba shi ma kamar na an kawo an ba shi ma na an kawo lamu wala da ta ce wala da ya wa kawai ya wa kawai ya wa kawai ya wa kawai inna an ta urdunanin wata dara wata rika a kwarin wani kara wai kai ya kai zomo ya kai zomo kai dai zomo ba ka da komai da ya kakan kirji ya manyan kunduwa wanda ka tsallata ne yi ke rubuwan da ana yi ana kiyaye ana kiyaye an kawo na yana daukar fasar ne yana da kawanar in sa kwanatar da shi ma ba shi na kura shi mu gama ya ce wai inna a'tayna kan jama'ir fahud linamsika wa fatir wa hazar an taharaba aw takasir wajen sallama irin sallama sai ma fa mun ba ka raƙuma inna da jama'ir mun ba ka raƙuma hurɗin tsobatin sai kawai ki duka masu mata da kai dai a wajen farko dai wazar an tara ta auta kafin sai hankali ta cikin wani ne ke da tsakin da ta duniya ne ya kai da tura ta kare shi mu abin unsiri sai ma tura kamar da gaudari na ji tsoron ina ɗaya na kan ar'ar فصلي لربك وارغلق إن شانك هو الأغلق كذي تأتي وين نار بأكل العلم ناس وإنا أعطيناك تعالى قال بارك الله نذكر فصلي لربك وانهر وارغلق إذا تقول أغلق إذا تقول أغلق ɗan ƙwararwa da wasu ba a nan Allah ne mai fushi ba duk wanda ya ɗihi sai za a kama shi a koro za a kona shi akwai da wasu ne ke yi da wata tarihi ne ta masu wani layi jama'a su ba ba su wani jama'a su ne zai karɓi ake nan ba kai akwai da a shi ne kama sai da su manyan sa ga ya shi abu musulmu alhaulani da garan ya bai da wasu na yin da an zama yaman ne ya za a kama abu musulmu alhaulani ya aka jefa shi wannan tsaka kusan da ke wura ba zai da shi ba aka kama shi aka jefa da turai ko ana kama ana jefa shi dole ne ya zo a cikin wannan dole Allah ce musamman ma yana da kuni barka wa madara ba abin da ya kame shi aka yi aka yi ma ce fere da shi ya san zama a cikin wuta duka yi ke jin rabi ba da yi ba a da ya taso domin da a yi domin madina kamar da ruwan madina suna ƙasa ne an nuna yawa ba shi kuma zai hawa da zai kuma kana shi ne halifa yana fara tsira an gajiya ba labarin zuwanka mutumin yamma kai ne abun zuwa a hauna ne ce ne ya ce mun wani kafiri a ƙasan yamma kuma shi abu da biyu ne kama kai kwala amma da zai ce a yi ka ai bai ce ni ne a yi haka sai mun sai mun ada sai mun ada sai mun ada abu mu'min al-hawlani radiyallahu anhu yana da ake an baji mu'jiza da karama irin yana ba da rayuwa da gaba ko dari da ba rayuwa ya ya kuma annabi Muhammad shi ba mu da bai kuma ta mu gora a Madina ta da ko mayafi shi na kuwa da wuri na da wuce shi ba mu wuce shi ba mu da mayafi na kai an zaka ta suna hutun wannan shi ke daji hutun karshe sosai ɗan fitarta ina madina a ce za a gobara ina madina mayafi da sun kun kun da wani mayafi na wuce shi ba mu mayafi shi ma wanne ba mu an dai ba wani وما عرفت قط إلا عاد من هرج عاد العاد إلى ملكية سنوي رسول الله من كاوان ماذا تقرأ zuwa ƙarshe ya ji ma ce amma da kura wani kura ke nan ta ce wa zar'ati zar'a wal hadati hadda wa tsarinati tukuna wal hadati kurza halakan wa hamna والله ما في لقمة والمعتاد فأعوه والباشي فنعوه ذكر رحمة جنسما والزارعات زرع ويانة دمرهما ما سين لهما وعافدات أبدا ويانة دمرهما ما سين لهما وتعادنا تتبنا ويانة دمرهما masana nika wanda ke kwarce gari nika shi walha ta zaɓi gurza wa ya da mata kwararru masu iya waila walha ta zaɓi gurza ya rage da mata kwararru masu iya waila har da zaɓi gurza eh hana ta musamman ko musamman a kan zuman shafi
musu har wallahi ma ke rukuma ya rasa yin noma noma
Ini buku pemlau, wani mutar tsawo, wani baki sana'o, ina wannan waina, wanda kuke kiran shi, za ku aiki cikin mutu ya, كبرت والنوائب تبقى برضه اي كلمه دي الله ما يبقى كما الزرق ما يبقى ولا هذا ولا ده عارف يعني دي هاو ان دورا سمعنا ان اقعد فقلنا بك وزنك انسان اكبر اغلب رضا في جسيم يقول لها جيت يا كشير يا كشير ya ce mutum da abinci masu girki ne kini ma ina ɗai na kalɓun wa arna ka alal amur wa ana lalimin laka allah ka uru kai abin ɗunzi kai maganin mun baka sama harbe shi ne da wani da baka harbe shi ya mutu da ina ɗai na kalɓun mu maganin zama mun baka tsanda da tsawa kale a wani وأن الأمور قد مرر جافا راكو وأن الأمر لك ألا من كلام لا أبدا هذا الدنيا
Mm-hmm. Tokani, wa'annan ayoyin wa'ancan kwararrun masu fasaha na larabawa irin su sayar da za irin ba su su sun iya kawo zuwa zuwa burani ne da wata ayar na burani iya ba ku ba iya ba da ba ne ba wani sun ja burani mutum zai kawo wasu tura ko wani aya a kan da kamanta har abada ba a yi ba a farko ba kuma a kalma ba za a yi ba. Allah in dai a yi nuna kawo ba har abada ba sai kawo wasu tura ko a yi kama wani.
yau ba ya yana hannu ya na bakara amma ne a ba su ba ba su su ne jura ba su ba su wani mimmi sarki wanda aya akwai mana da ciki kai a kusa gida Allah ce ba su gudu mimmi sarki in kusa da kuma su balaga ne masu basira ne kula ba wale to kawo kura mana kamar kura da na shi alƙurani kawo kura ɗaya daga cikin kura alƙurani kuma wanda na kawo kura nan ya hanyar shi irin da tsarin annabi mun sani yin nan fasara Allah mu darasi ne a kawo kura irin kura alƙurani wanda kuma ya kura kuma shi ma irin annabi mai daraja kamar shi ko wanda duk aka yi shi ba a zan yabo wani gari ko a gida da aka ya fara kan gaba wani wani yana karatu ba wata a daga gari a kawo ƙwari kamar na kuma ƙwari a kawo ƙwari kamar ƙwari kuma ko wani ko wani zai kawo lokacin yin nan ya ilimi mai hankali mai basira mai yana da kuma annan kallama wannan kawai har abada ba su da لمعهول فتأتك إلا أحد من عبد أحد الأعاد إليها ملكي السلمي أحد الأعاد مكيا مكيا مبرسي ما هو irkirku ba su taɓa yaƙan alƙur'ani ba min arabin yaƙi ba su taɓa yaƙan ƙur'ani ba yaƙan ƙur'ani cin na su kawo sura kamar sura ƙur'ani ko cin na su su shaƙi alƙur'ani ko cin na su su haɗa da alƙur'ani ba su taɓa irin wannan yaƙan ƙur'anin ba a dukkanin su ɗaya illa ada face wannan mafi ƙeyar mutum ya zamo ya koma mulkiyar tsanani ya jefa kalmar zaman lafiya ya kuma na neman sulhu shi ne ba to ya yi da hali ba ga bai samu kamar ta ba da yawa masu balaga a cikin larabawa wurin da ake kuri in kuri biyan kusa wannan da ta Allah da wannan ayin jin kawai sai sai sai mutunta wani kafin na kakamashi matsanin larabci ne matsanin lagani matsanin balaga ne yanzu ko ya ƙarni harsa ya arzu da ra'ayi ma'ashi wa ya kuma ƙulai wala wannan rasu Allah ba taɓa shi wannan rasu Allah da balaga da masa ko sai mu zaka wani kuma ya zo ya ji ana biya ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina wa kana la yaqulu wallahi wa qur'ani wannan ba suna ana ba ba suna ana ba ne wannan wani ya ana biya والطول وكتاب مقرور في رك منشور والبيت المعمور والكتاب المرفوع والقعر المسجور والله وانا ما باوى ابدا وانا باوى ابدا وانا باوى حسبا وانا نسال ان تقوى بابي wani kafir ya zo ya maƙe annabi na karatu a cikin awa yana barna ka wannan ƙur'ani wannan ƙur'ani haka wannan gaskiyar muhammadu ya ƙwai a waƙe matsalin waƙa ne kawai ko taɓa jin waƙe kuma wannan ba daidai da aka gane cewa ma wani ƙawani sha'ir wa ma bi ƙawani sha'ir ita ba waƙa wani ba shi ne ba yana da masallaci shi wani waje kuma wani tsoron shayar ita wannan ba waka ba Muhammad Boka yana jina ne wa har kawai kake wannan ba da san boka ba ba boka ba ba boka ba wannan su shi ba ne da sai mun da ni ta ga dinna da na jina su wani ba na kamar eh da kuma kan mama da jani قليلا ما بين يستقبل الايمان لا ولا سجود ولا دعاء مخالفها دعوى معارضها رد الجيورية الجاني عن الغلول balagar alkur'ani shi ne yake yin raddi ya mayar ma dukkan mai gudure ba alkur'ani ya mayar da raddin irin kamar yadda mutumin da yake da mata kuma matan kyakkyawa shi ko mai kishi bai san ma a ga matan shi balle a taɓe ta sai ko na cikin tafiya da mata ko jimuri ya haɗa zai dafa nonon matan shi yaya wato maza ya san kuɗin shi ba ya maza ya tona hannun da huta hushi da faɗa da rage-rage matar ka ne matar ka ne ila ma rage-rage ko da yi wannan rage wajen da amma ka san da zai ya wajen da yawa da sun mutum da ke da mata kuma da kishin mata ba ka san da ba a ba su ba ta gaza da ga mun wani da ko ina ba eh wannan wannan na ne mutum mutum da kirki ne ma ka ban ya san mata mun yi masa da kikin da in ya ga za a taba matar shi za ka yi fushi da rabbi da fushi da bada da zage zage ko yin su haka ma wani take larabawa ta ce matan matan matan da ce yake yake kurun kurun Horon mata ce mata na ba horon. Horon mata ga ce horon. Ga jama'a ta samu larawa ga duka kara mata sa na horon. Ba ta wani ne ba. Duk wani wani sun ko ta hana ya haka gaba. Ya haka ya muku hannun shi na hana gaba. Ya kai kare. Ya kai kare ka hana gaba shi na kawai. ba ma ya sa da ta bai ta su bai ta shi da ne da kuma ba da wani na kuma su ji da ko ko ko ko ko ko mun mun da na da ta na da na ne mun da ta mara ci to ba kana mun da su ta wannan ne ya zuwa rakab balaga ta balaga alqur'ani rakab tana yin raki tana mai da martani ga da'awa ko arzaha da'awa mai jayayya da ita balagan ha balagan alqur'ani razzaq tana yin raddi tana juyar da tana mai da martani ga da'awa a da mu'azza mu'azza ne bijin mata ne mata jayayya kenan tana mayar da raddi raddal gayyun irin raddal mutum mai kishi ya darjani idan ya ga wani wani azari mai jinaya zai nuna matar raddan kayori irin raddin mutum ne kishi ga yake yadda jadi da wannan mai jinaya ga ya tuko ya ya niko hannun shi an hurmi a kan nuna matar wannan yana cikin hakuri a cikin hazar da lafiyar ruwa ne da kuma kanka kuma hana da kishi na faɗa ne dai don haka an kake raddi ga irin wanda yake mata ƙuranin jayayya kamar yadda mai kishi yake buge hannun hannun arzalimi ko hannun fasiki a kan jikin matan Rattar bana da tuha da awa mu'ari da ha rattar da yuri ya kan zani a nan kurufi. Kurufi ba harin maka ba, ba harin ba kuma haram ba. akwai masu yin mata to shi ke nan mutum رتك بلاغتها دعوى معارضها رتك الجنة الجاني عن الغرب خلاص كده ولا لا بصوا ولا لا آمن كموج البحر في مدد وفوق الجوعة بالجنود واليمين أمين تركت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور الجاني عن الغيور duk mai mata da jiji mariya zai je je ya a tsakiyar kasuwa za a kwa- za a kama matar shi Allah Allah da Allah dinnan fili ne da Allah eh su kuma wasu iya ba su da mata ko kuma mara su ciki da shi yana sai a ce haka misali kana da zuciyarka a shago akwai zuciya a ɗan bare kana kana gani sai wani gini ba da makudin kuma kana da gana iko ka fi ƙarfin shi ko ta ina ka fi ƙarfin ko wani fanni na ce shi wani ya ba ce masu mikiya za ka kare ko ba kare ba to yadda ka yadda ka kare zuciyarka haka ayoyin ƙur'ani da duk wanda ya nemi ya wulaƙanta da rana. Wani da ƙwarar ko ta ashe shi kan ma ku taimaki goma. Ne da ne kwani gaba, amma ya ba wani tana wani ce kuma wani ce ce ce kwan ƙwarani ko? Eh to, shi na gane shi. Ayo ko su ishe shi. Ayo ko su ishe shi. Balaga. dole shi ne ba za su ba mu san jikin ka al-balagha qur'aniyya shine balaga balaga din qur'ani an da balaga an yi masu balaga balaga daga fara tsoron su gaba da yau da ta zuwa nan sanonin balaga ne kawai yawa jirgi misali da irin wannan balaga da kuma tsantsa ba wani abu da ba ba balaga da ba ne ba aya kaza irin ne balagar ta aya kaza irin ne balagar ta aya kaza irin balagar ta shi الربا يعني لأن الفرد ده يا ولا حاجة دي يعني إيه حاجة دي أما وانا لا فان جاي يقول أكون براش يعني Imam Ali da ta hannu ya ce Allah da na gana ma zan iya ƙwararren ya mafatiya na bikin raƙuma da bayan nan da ta kwai. Lausutu la'aukar su da tsina da tsira min tsakiri sama dan Islam. Tidak ada nama, begitu ada ada ada ada. Apa yang terjadi? Jadi dapat bahwa mana dosen, bukan diri ini. Jadi karena ada nama dan surga letakkan lakurra kuma kama in akan tafiyar ba ta ita kadai. Dan karamin shara za a maka na balaga na ruwa da kamar da kafin zafi المناهج القرآنية تقال أني تجد الحمد لله تجد تكون godiya gaba daya godiyar da aka yi Allah godiyar da bayan Allah da Allah ta kuma aka ba ka kuma Allah godiya kowa da abin da ba su godiya ko to zai su farko kenan da rabin alami sai su yi kuma su goci gaba daya kuma guda su guda wani yace a wannan tekuna da da a tekuna kawai a kasan teku sai da wani kasa da ke akwai alam alam tunan guda sama duniyar a ƙarƙashin teku akwai duniyar guda sama yace a maganin ba sun ana wani ƙasar da aka yi wani talikai da wani nufin duniyoyi to da a samawa su samu wani jina sarari الدنيا كلها عالم واحد الرحمن الرحيم وعن الأدمي على الدنيا على الرحمن من سوداء الدنيا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الرحمن mutum ya fara da cikin wani wani ya gaba daya a rahim ma'anin da Allah ya tsafta wurin iman Allah ya gaba daya wani ce wani fiyin nan da aka ciyar da duwun abin da ke faruwa na- na lahira tun daga tambayar kabari ko daɗin kabari ko azabar kabari misali hukuma ko hukumu isra'i haɗa ko tsallakewa wata ko aljanna da kayan da ke so su shi ne wani su da su kadai ya ko su da baya iyaka na abu wa iyaka na sa'ili wa al'ani kadai ka kunshi dukkan mummuni gaba daya masu gwada ma Allah duk halittu masu gwada ma Allah in ji ba kafirai ne ba halittun kamar na ƙasa da na tekuna iyaka na wasu nan wa iyaka na su duk gaba daya kowa ya ce a wata malaka inda na sa a wata ke wani hanya kenan da wannan bai na farko a ta kenan su tun wasu dukkan a ta gaba ɗaya su shiga asalafi na shi Allah ba ni ko Allah ba wa ne ko Allah yi mun ko Allah yi ma wa ne amsa alaihim kuma tarihai kenan tarihan annabawa tarihan sahabbai tarihan waliyai gani mu zuwa ne mu zalim tarihan kafirai da munafikai da zunubai
kuma ya shi bana da Allah ya kadai da sa su ko idan ina shafin ya kawo balaga wa bashiran da zina amanu wa amil zalati adalan da san zulun barakan har to da bakara aya na 25 balagan ta menene ga irin zaka وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم بلاغة جميع الدين ذاك جميع الدين يا أيها الذين كتاب آمنوا بما نزلنا متفقا لما معهم من قبل أن نلقى وجوها بين بلاغة الدين ذاك جميع ذاك وإن منكم إلا واردها ونبلاغة الدين كائن ذاك جميع ka gani ko wannan ma wani da ma a madiyana shi ma wani balaga ta ciki ga yanzu za a gani ko aure ka kuma ko lafu mu ki za wani balaga ta ciki za a gani la ta za ka aure wala amka wani balaga ta ciki ga yanzu za a gani wa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahara wal shamsa wal qamara kullun fi yawmin mahud wa balaga ta ciki za a gani ya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi berada dan nanti membuat perbuatan dan perbuatan Ada bahasa Qur'aniyah. Balaga, balaga, balaga, ada kita. Sunda ke Barmala. Sunda ke Tawi, Barmala pasti akan mereka. Benda akan disuruh. ردت بلادتها دعوى مؤاردها رد الجيورية الجاني عن الغرم لها معان كموج البحر في مدن وفوق جوهره في البر والقيم لها معان Qur'ani tana da ma'anoni, tana da fassarori, tana da bayanai, tana da asraru, tana da anwaru, yawanci kamar zirbahai, kamar kumfan teku. Kamar kumfan teku, imanin a wajen karuwa. Kamar kumfan teku, kamar ƙara, kamar yashi. Kamar kumfan teku, kuma kamar yashi. duka to masarar bayani ba kana ɗaya ba ne inda wasu dandalallu masu ilimi masu wasu da ai ba wani fasara da wani ba ƙwara ɗaya ba kawai fasara ɗaya ne ke da kan ruwan nasi wani wani kan sanar da bada ne a ba wani ba ni zahiri ne kawai ƙwara ɗaya ne kawai na ƙwarari da kan sanar fara ƙwara ɗaya kawai da yadda da yadda da yadda kawai ƙwara ɗaya a cikin da ha ma'anin ta mulkin ba a yi na'am ba a wani kamar da yake ba ko kashi biyu ko uku ko saba'in da an mutane ma'anarta kun fi ƙarfin yawan kumfan teku sai baka kun hawa sai abin da ke faruwa kan teku kai da gama ɗaiwar ibowa ko da abuwan jani ga ɗan ba da shanar da ba da kun fara ba to ko ambaliya ko kun tau ambaliya daga nesa ka ban burta ta kawo ka ban ko kayayyakin da suka su turo su waje da ambaliya daga kumfar ruwan ya ɗaga yin sama da kwaya-kwayan kumfar nan da kuma ƙasa kwaya-kwayan yashin nan da kuma tafi gaba ɗaya kwaya-kwayan ɗigo-ɗigon tekun bahar duk nawa ya suka tekun bahar ne ko an rubuta da bayananta labaran ƙwari sun fi yawa ɗigo-ɗigon ruwan da ya suka tekun bahar sun fi yawa yashin da ke ƙarƙashin tekun bahar malumata sun fi yawan kumfa sun fi yawan ɗigo-ɗigon ruwa sun fi yawan yashi da ke teku in ba ka shi teku ba shi da wani yashi fayar a zai fayar ina ta ɗigo yashi ina masu tekuna masu kumfa ina ɗigo yashi to ko da ka sa a maka ci ba zo ka sa shi da waya waya a shi ba su ko a teku ta wasu ne ta wasu ne ba so so fassarar Qur'ani da mu'amalar Qur'ani da akarar Qur'ani sun fi karfin yashin tekun duniya sun fi karfin ɗigo ɗigo ruwan tekun duniya da bada sun fi karfin yawan ƙwaya ƙwaya kofar duniya da bada sun fi yawan ƙura ƙura wannan daga nan ƙasa haka da ƙasan bakwai a nuka wannan ƙasar da ta ta zama ƙura ne da yin yanayi fassarar Qur'ani da ma'anar Qur'ani da bayan Qur'ani ya fi wannan tsoron yawa daga nan har kasan bakwai. Ma in da ku jamfar duk abin da zuwa wajen sa yau Allah ta zai kare kuma ne da zai bari. Qur'ani ko قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تحصل كلمات ربي ولو سئلنا بمثله بمثله بمثله بمثله بمثله zai batata da zan kawo tekunan duniya nan da yake na bukawar wata irinta bukawar wata irinta wannan tekun ba da yi bukawar irinta guda bakwai wanda muka ba kuɗi ba shi ne tekun da suke wa duniya gaba ɗaya shi kana zuwa lagos akwai teku ita ma ta raƙo nan na najeriya wannan teku da suke wa duniya gaba ɗaya duk duniya ruwan ta ce wa yi da yawan da tsari shi ne da zuwa da jihar kurkira dabar tekun dama kawai ko da ambaliya kawai ko na da take ce kawai kada ke ba na ce a kawo irin wannan tekunan guda bakwai a mai da mutane da aljannu da mala'iku da ruhanai su kuma su ba da itatuwan dazuzzuka a mai da ganyayen gaba daya su zamanto takardun itatuwan gaba daya a mai da kwanan da aljannu da marayu da mutane da ruhanai mu sarrafa su ba mu zuwa sai kiyama Allah ta ba kuma abuwar mutum shi ne ruwan tekunan nan guda bakwai duniya da bada Allah ya ce su har mutum tekunan su kare al'alma su kare itatuwar su kare takardun su kare ba su su ce ma na da kalima Allah ba za mu iya kare rubuta malamin alwani ba. ga ta nan a hannunka ɗauke da sama ƙarar guda farkon ma kai da ha ma'anin kamar jirbahar fi madadin tana da ma'anoni yawan sa kamar yawan kumfan teku kamar yawan yashin teku kamar yawan ɗugo-ɗugo ruwa teku fi madadin a wajen ƙaruwa da wajen yawa amma ka ka san a cikin teku a ƙasa akwai gwanagwanai za ki ɗibowa akwai ma'adinai ko akwai ma'adinai akwai dinarai akwai yakutu akwai rubu-rubu akwai zabar jadi akwai akwai murjani za a ɗan teku a na ki samu teku da gas da tsawon da ma'adinai a ƙasa a cikin teku ake samuwa duk amma wa fauka jawhari su ko gwanagwanan da suka ci alƙur'ani kan an tsoro ku wa fauka jawhari gwanagwanan ƙani sun fi ƙarfin gwanagwanan ƙirƙirar dole ke gwanagwanan ƙur'ani in an tsoro su to darajar kai kansu sun fi ƙarfin gwanagwanan cikin teku wa fauka jawhari gwalagwalan ƙwari sun fi ƙarfin gwalagwalan teku teku sani a wajen kyau wani ƙiyami da teketuwa ma'anonin ƙur'ani asrarun ƙur'ani bayanan ƙur'ani ba ma tu'addu ba za a iya lissafe su ba wala tuhsa ajaibuha abubuwan mamaki ƙur'ani har abada ba a iya lissafa su ba ba a iya iyakance su ba ƙur'ani ga ta da wani daɗi a yi ta karanta ta tun kana yaro kake biya ta ka fara girma kake biya ta ka girma kake biya ta ka tsufa kake biya ta kuma kullum wala tufa wala tufa mala insani ba a kosawa wajen ana yi karanta alƙur'ani ba a kosawa wala tusamu ba a kosawa al-bukhari wajen ana yawan biya alƙur'ani da sa'ani da kosawa ba a kosawa ba a kosawa ma'ana kullum tafiya ka ji ta sabuwa ne kullum tafiya ka ji ta sabuwa ne kullum tafiya ka ji ta sabuwa ne kullum tafiya ka ji ta sabuwa ko fahim ko fahimta ya karu ko ilimi ya karu ko imani ya karu ko lada ya karu in dai tafiya ko ka karu dole ne yanzu ba in ba da bayan a tafiyawa da tasabburi da lura da tafakkuri a cikin manyan waliyai a wurin waliyu ana ce shi shehu muhammadu fadimu shehu muhammadu fadimu radanu wani babban waliyu wani babban waliyu ne bayanin yana cikin abuja nan mai suna annaba haka shadaliya na haka shadaliya wadanda zai da kan wani bayanin da wani ana cikin ya ce shi alhamdulillah شكرا الله تعالى يا نبتاء القرآن يا جهلوة لا أقرأ القرآن لا أفهم جهة القرآن تشكروا إلى من يكون أكثر القرآن تشكروا بياني تشكروا بنا بلي كيف يسامو إلمي إلمي القرآن من إلمي تبو تريدو da ilimai daban-daban dubu ashirin da hudu yana kuma a cikin umma haka ne kuma ne sannu ne da suke da وأولنا خلف وأولنا أخوات كيف هم القادر الدين كيف هم القادر الدين يا فاطمة خلي خلي خلي شوفوا الأمين تخلي شوفوا أشهر دخلي مكونة فلة تجع بيرها مثال a ce maka fannin tsoro misali na maza ana sun tsoro abin ba su tsarki abin ba su alwala ko alwalan ma abin ba abu wanda alwalan ma abin ba abubuwan da kafa kaza kana biyan da Allah kai da na wajen da Allah ne ba
misali farallai kullum sabbai a wani kwarfi a kuka yi da wuce fice da kanka ba haka nan azumi ko za a ce cikin wuri azumi ma abu da ya ɓata shi haka nan zakka haka nan harshe abu da ya ɓata shi haka nan aure haka nan kasuwanci haka nan sashin wajira haka nan sashin shari'a wani shi zuwa ko shi wani ƙarfi haka nan sashin rabon gado duk wani ayyukan mutu ihu ne ma'ana duk wani ne akwai sashin ba da shi haka shi ma yake ya samu kallon a Ibrahim kallon shubu da yugo da kallon shubu a cikin da hudu shi ma mun fadar ce wata na hannu a cikin da mina wajen mazaje kallon ba shubu da yugo da shubu a cikin da hudu na fata shagariya da kuma wannan wajen فلا فما تؤد ولا تؤتى عجائبها ولا تسام على الإكثار تلك
فما تؤد باقي للكفى بياني بأثرام للقرآن ولا تبقى أجائبها أبوبا ماماك القرآن موجودك ba za a iya lissafe su a kan guda dubu nawa ne ba ko guda dubu ɗari nawa ko guda miliyan nawa ko guda biliyan nawa ko guda tiriliyan nawa ko guda tiriliyan nawa ko guda kwadriliyan nawa ko guda hekiliyan nawa ko oktiliyan ko sextiliyan ko ektiliyan ko ontiliyan ko sextiliyan ko miliyan dukkan sun wuce nan saboda قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر خلفه لنفد هذه الامر لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو سئل بمثله مددا. الرد لها أي مطارق ولا تقام على الإشغال ثم بقى قصوا ويسوى يوم جاء الغاني ولا تقام باقية siffanta Qur'ani gaba ɗaya siffantawa ma'ana ba a san Qur'ani gaba ɗaya sani da yi da ba'a zana da nan da ne kada kun fara shari'a ne da wata zuwa nashi a san kawai na kan ka za ka gaba ka shi alhamdulillah amma a san manyan wanda ya shi kan masu ilimin da Allah fara su ilimin rashin nan su kuma su fara ma bayani ana kuma wani wani da wani ne ne sun mamudu kawo da kiyar su kan da ya sanar da shi Qur'ani wani ne wani dubu ɗari biyu da dubu ashirin da hudu ba kama ka zo da yau ya ya kuma shugaban waliyan gaba ɗaya ya ya kuma shugaban waliyan ko kuma masu ko kuma saboda ma'adu ba za ka masu jani a cikin wanda ya fito da nuna tsabari shi har wani da ya fi a cikin kira kuma yau da su zurfa na kullum da kai zai ba kuma kawai ko da har wani shi har da kawai ke a kwana a ga daya har da zai kai yanzu da bari ne yanzu da bari da mutum da bari ɗin nan yanzu kwana laftura kuma ba laftura kuma a ba'i da halwa mai gura yi an huka kuma ita na gura kuma shi ya yi kuma annan muhammadu sai kun kai kuna ke na sai ba ku da zan ya rasu da za wannan da ake ta samu irin da irin kuma mutum da da duk duniya ba da abu irin wannan ilimai da suka an daga wa ba da yin wala su samu ba iya farwani ma'ana ba iya sanin da iya sani arzikari ko miliyoyin biya san da kake arzikari ko miliyoyin san da kai mata ba ka sanin da sani gaba daya من كل كائن من باقوة ولا قرآن باقوة ولا قرآن أردت لها أي مقاريها فقلت له لقد ذكرت قبل الله فأحسن مقاري من نبيك مقام في يائفة نساك إذا كنا نبيك كيف يتكلم تسامون القوة في المسلم تسامون فرنسيكي تسامون كبدائي يبيع كيف عن ملادا يبيع كيف عن الديني ثم يبيع كيف من الله على بيع القدر أردنا أي مقايفة زوج يوم يترى ساتا يترى بفرنسيكي أي مقايفة زوج يوم يترى ساتا بغت يترى بفرنسيكي أي مقايفة shine na wuce wa ainihin wa laka a cikin annan ruwan rana ayin tsariha zuciya mai karanta ta tsarar sai ta cika da farin ciki laha saboda an biya alwani ba kuntu lahu ni ko sai na gaya ma mai yawan karatun alwani na ce mishi ya kai wani nan kenan da kowa yake in dai yana ji alwani don ne ji alwani ana wajen mamu dutse yayi da shi ka yi yana ce mishi لقد ذكرت بحبل الله حقيقة قال بوتا دفام إجياء الله قرآن نم فاتسن قال رئيسا فاتسن قال رئيسا فقال المسلم قال كيائيسا فقال كيائيسا قال المسلم فقال كيائيسا فقال كيائيسا قرآن نم فاتسن إن تكن حاشفة من هر النار لدع إن كان يقرأ النار كما قرآن لا يكفي كان الشر مخلفة كما كادتي هذا بعد هر لدع ka kashe wutar laza a gaba daya ka kashe wutar laza in ji ka ji ƙwarar jini Allah ya kiyaye su da wutar laza ne to a tafi a tahara laza ka kashe wutar laza min wajaha daga ruwan ƙurani a shagani mai sanyi wani tsagari min wajaha shagani daga ruwan ƙurani mai sanyi ka ɗauki ruwan mai tsananin sanyi ka watsa mawuta shi da na kawo musu ke a yi wa yaro sun da shara ruwan ƙwararri ke mai sanyi mai wurga da ruwanta a shafini a shafini na mai sanyi da yiri ma'uba ke ke كأنها الهوج تبيض الوجوه به من الأساة وقد جاءوه كالهمم idan ka ɗauko ƙoran tafiya ta in misali da kana da yawan zunubai zunubai sun maka yawa har ka koma zunubai sun sa ta a faɗin ka zama baƙin kiran kai baƙi baƙin kiran ka ɗauko ƙoran tafiya ta yalla ina gafara ana ma gafara sai ko ka zo bari bari ko da zahirin ka ana da baƙi ne sai Allah ya ma gafara to mala'iku da sauran kasuwai suna da kai sani da su sani banana ne Ibrahim ka biya ka dan dalilin Allah ma gafara ne Qur'ani a wajen a wajen musulmi ka anna hal hauji kai ka ce wani kurjin nan tsaya ne kurjin nan tsaya sai mu kai sai ka ce sai mu kai ne da shiga ciki sai wani kadar sabo ne kamar su mutum su rukoki suna haske jiki in ji an ji a gani wanda ke kumkul jirwa kayan iyo shafafin da ƙwarewa ya sassi da akwai da fi ba da fi haka nan da ke ƙwarari da ni ala ni gafara zai fito lafiya lau ba ba da fi da zaran ya bi ƙwarari na ala ni gafara shine ka an na halhau ƙwarari sai ka ce ta teku da ka ce ƙwarama ne wanda ke zuwa da wanka wato wanda ke ƙwarama ba ina ka nutse ka mutu ba ruwan da ba ta wuce maka irji idan yawan kala fi a lokacin ta an na hanhau misali sai ka tsibirin ta tsibirin birni ruwa mai kyau ƙashar ƙashar a gida mai kyau gyararre tafiyar da rubutu wanda dukkan mutane da cikin mutane tana haske da je da wannan ƙorama da je da wannan koji da je shi da tsara a wani kana haskakawa ne musamman minal usati daga mutane masu tsako wannan zai sako wa ƙarfiya uku hakika da farko sun zo kalkumani baƙin kiran kamar baƙin gawayi baƙin kiran kamar baƙin gawayi kalkumani tana ji ba ya ta na ma ta fara haka ma ana hira ne a nan duniya kan Qur'ani kana zuwa lahira kuma ana yi ma ta fara ko ta tafi tekun alkautara ka sha ka ji ka tafi dalila ka sha in dai mutum a duniya ya taɓa biya alƙurani ko da ya je lahira ya kama ya yi zirgar da yawa an kama shi an sa shi a gidan wuta to lallai dai daga baya ƙur'anin nan za ka turke shi za ka abdur da shi ko da da ya zama bakin gawayi ne a gidan jahannama za a ya fito ya zo ko zai farce ila ya waka ya sha wa kafara mun jin da azan كأنها الحوض قد يسر وجوه به من الأسعة وقد جاءوه كالهمم فهي الدنيا قد الآخرة وكالسرائي كما ما قد السرائي Allah ya sa a duniya ka mai rani za su zaɓi lafiya ne wakar mizani sai kamar ma wajen mizani ne in ka zo na awon kaya ina duniya kawai da sauran rari za ka je lafiya lau an gane to kuma wannan fasara farko kenan fasara na biyu wa kan sira'i sira'i waɗannan sira'i yana miƙe a miƙe to sai kamar tamban kuma sannan a lahira akwai sikeli ma'auni wannan ɓarayin ma'aunin auna zanazai wannan ɓarayin ma'aunin auna ibadu na zunubai yana hannun hagu na ibadu na hannun dama haka kuma ƙwarar ce a nan duniya ita ne hanya ita ne tare ita ne haɗin layi wa ta sanu lalata jami'a ƙwararri kenan annabi kenan wajen suke bayanin ashabul yamin da ibaduna suke bayanin ashabul shimali da azabaina ne wa kasara'i ita ne ita wannan da kan taruna ko ko da rai kamar shira'i ne wanda yake kanta idan ya sai da lafiya da ya tsira kuma kalan mizani kamar kuma mizani ne ma'adalan wajen adalci zirga na zulmar yau duk abin da zai za a gani wani an tafi dama kamar misalin mizani ne ba zalunci a cikinta ba rage a cikinta ba gari a cikinta a farko gaskiya ne gaba daya yadda a lahira akwai mizani gani to sirrin lahira ba ke ƙurani ba wajen adalci kada iskar ne gani ha duwan adalci in ba na ƙwarani ba duwan adalci in ji ba na ƙwarani ba ne a ce za a yi kurci da kurci kurci za a yi kurci da wani da mene ne za a yi shirya da wani da mene ne ba da ƙarfi duwan adalci ne gari ha in dai ba na ƙwarani ne ba mu wannan adalci wata na ta wani hali za a yi ma wannan wannan adalci zama ya kuni wani da ba da ba wani da ba da ba akwai wani wani rubutun na wannan فمن غيرها للناس لم يكن فالكل من غيرها كالناس لم يكن آدم ذات ولاية متعني كما آدم وجه أنبار وآي بني ونقوى آدم وجه بطر كما آدم كل شيء لم يكن يجب أن يكون ko da abin ya rubuta da an yi zaɓa ne a kwanci a tsarin wani rashin na kaza rashin na layi na kaza rashin layi na kaza ko kwanci kaza a rashin na hanyar in ba wani gudu in bai yi wani ba ne na wani da mai ɗumi ba gudu bai yi ba ko su ba in dai kuka bai kai ne da wani ya ta yi ba to gudu ba da zai bada ba wani kowa ya ce ne ba daidai ba ko da an yayi kayan adalci in dai a rufin bidiyo da yana yana ana da alƙur'ani ba wannan kuma da mutum bai daidai ba zan yi ƙuri bai daidai ba sun ba da tabbata zai ma yi wani biyu sauraron Allah biyan gobe. لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الهدن والكيان لها معاني كموج البحر في مدد لا يفكر مهم ما يمكن مشاكل لا هو ضروري جاهزة وما يقول لها معاني تريد كذا لها معاني
معاني كما دا معانوني
da ma'anoni da fassarori kamar zulfahari كمان كنتم كوي
kamar kumfan teku na ce maka magoji wani ce goji ya kuma zai magoji na gojin je magarin kokoro in ka ce goji lari da jika ta ji sabon garin ne na zama ne wani wata yawon zama da hanyar goji ta wani wata goji ne kuma da ke kushe ne to da ne da ke tsar ma da wannan wannan wannan rubuci a cikin tsaro a nan da
kamar turbahari kamar kufar teku kuma kamar dubo-dubo wanda suka teku kuma kamar yashin da ke karkashin teku
ni ma da wajen yawa ni wajen taruwa a kodin madadi
wa kawai da harihi amma bayanan da shi alƙur'ani amfanin su ya fi ƙarfin amfanin barabaran teku
wani ruwan dinarai yana zama a fiya an samu ko dama an tsari mai kyau an gina gida mai kyau an hau mota mai kyau an hau mata mai kyau amma in ka ɗibo teku in ka ɗibo kuɗi a teku ko ka ɗibo fetur a teku shi wannan ne zai sa a ce da shi aljanna Allah ya maka fara ganin da shi aljanna ba zai yi ba ko ko kan shi da hudu wani iyali wajen kyau da wajen daidaituwa ba da sai da muka yi karatun na tafsir wasa fadi a ƙarshen a wajen kafin mana isra'i da iraki sun da yan dan ne an da tsawo mani na ina da mukamin ma'alumin a tafsir wasa fadi na kawo bayanan falala surorin alƙur'ani mai girma wanda Allah azza wa jalla ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya dona a ƙarshen surorin na biya bakara na biya alimrana mun biya rubin da zai mun biya ma'aikata da al'ani da arari lamfari duk mun biya ta tauba suratu yunusa suratu hudud suratu hudud haka nan mun biya suratu ra'ayi suratu yusufa suratu ra'ayi suratu ibrahim suratu hijri suratu nahali suratu ibrahim suratu kahati duk mun biya ta suratu maryam وتسعها كل الأنبياء كل الحج كل المؤمنون كل النور ثم بها تأمر لنا وتبقى جاءه كما كل القرآن كل الشعراء كل النمل كل الأسد كل الروي كل لقمان كل فجرة كل الأعداء كل التبعي كل التعقيد كل ياسين والصافات من منبيعها كل الفات كل الزمان كل الكافر كل الشورى المنذر عذاب دخان دافع عقاب سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة فتن سورة حجرات سورة قاب سورة زاريات سورة الدور سورة النسل سورة القمر سورة الرحمن سورة يعني سورة سورة واجهات لما قطع أولا سورة كتير بقى كان أقول تسام تفسيرا فلنا سورة أولاني wanda aka samu kuma ta halis daga bakin annabi Muhammadu misali shi ne sura na saba'in da bakwai ce da hadisi wanda biya ta menene Allah zai bashi banda harkar lada lada guda goma akwai lada lada guda goma in ka Qur'ani ba ka da alwala ta biya da kai ko kana kallon ba ka kiya bane ko na da lada goma ne amma ka biya da alwala a wajen sallah na za ashirin da biyar ne ko na harayi mu ga jiya a cikin sallah a masalla a zaune ko na ta hamsin mu ga jiya a cikin sallah sallah a tsaye ko na da na gari in ba san ka karanta ba ko ba san ka karanta kuma ka ka aika da shi to rijani da zanu za a ba na da ibadun kawun da ba da ni da ni ki ko da أكون هاربا أكون هاربا وكيف من الحديث الله الذي بات أنا قلت من قرأها كتب من الذين آمنوا بالله ورسوله وأن يجيء كل حديث Allah bai sa nan take a wannan a rubuta shi da sun mummunai wani iman Allah na wa ka ba daya da a rubuta da sun da tsari na rubuta bayan Allah mummunai na gari da biya kusa jiki da ɗaya sun kasa wannan fanni wa farqa tawhadihi bil qurbi wal yami da wannan bayanin sun hadisi da zamu kalantu a teku da zamu ga a teku wani da bana da kai sun kura na ta na hamsin da takwas sai wannan bulala da أن قال صلى الله عليه وسلم من قرأها كتب من حزب كتب من حزب من حزب الله يوم القيامة za a rubuta da cikin manya-manyan bayan Allah na gari kuma min sirrin lai za a rubuta da cikin manya-manyan bayan Allah zuwa cikin layin manyan waje da manyan kafai wanda biya ta juna suke mujadala أهل الله جل في جهة من فرع الحسن من جهة أهل الجبال من قراها أجل الله غفر الله له ما شكت من الذنب وما تأخر الحج الحج أنا أحسن على الحج أنا أقول على الحج توجه هذه الوحدات هنا من جميع الحج Allah di mana ada doa halal ke dari dunia. Ini dia tak lihat. Bukan nak turun dia tak. Anda berjumpa masalah kan al-mu'minuna wal mu'minati shibahu yawm al-qiyamah. Rasul Allah semua mu'minin da annabawa da sahabbai dole kuma yake da tsawon da abana da tanwani abana da tanwani abana da tanwani duk safar ko wanda ya ta an yi fi kara zama man kara kana isa muka iya alaihi motsin da lahu ma da su duniya ko huwa yawon kiyamati da rafin kogo yake kafiya turutun ne turutun sarki turutun sarki turutun sarki an yi isa zai zama to a duniya nan zai dinga ruwan an Allah ya mata ba an da na ga ba an da gafa ta mallaka baka bare ya ba kuma da ku ta mu bi da hala su ne ba ni ya ku da ku ta ku ta la ha ma anan samojin bahar fi madadin wa fawqa jawharihi fi wal yami sai juma'a فظلم من قرأها أعطي من أجل عشر حسنات جعل من أتى الجمعة ويجد من لم يأتيها في أمثال المسلمين. والجميع والجمعة الله بيباش لاغا ninki goma ninki goma arzikin duk wanda suka je magalatan juma'a na duniya gaba daya da dukkan ruwan musulmai ma'ana ba wa lalata sanar juma'a musulman duniya gaba daya kuma ninki goma da ke wannan dora kuma juma'a ce kuma juma'a ce da ta Allah za ka lalata juma'o'in da ake yi a duniya gaba daya kuma ninki goma
za a baka ladan adadin juma'in gaba daya da ladan juma'a da yahudu a cikin mallan ya fiha da kuma lada arzikin wanda ta saba zuwa juma'a har wani wani zuwa juma'a da za a lada arzikin yawan
misalin kafirai ne da murafukai ne da musulmai ne masu jin ne masu wata da wanda ya ji ma lara da shi ma wanda bai je ma lara da duk da ba kuma ya sa ne muhammad zuwa daya sun ji ma ke zuwa na tun da uku zikirin munafiki ta'ala sallallahu man qara'a bari'a min al-nifaq duk wanda karanta ta ko daya da niyyar Allah ya nisan ta shi zuwa cikin rabai to a wannan ranar da ta aru ta shi ha ba ta shi ba da mu cikin rabai ta ta shi ya ku cikin rabai ne mu ne ne ku cikin rabai ba da ta ta da ne ne sai kuma cikin da hudu da ta ga huri Allah sallama man qaraha bi anhu mawtul kusai wani za ku daya Allah zai kiyaye shi mutuwan kuda ba zai mutuwan kuda ba mutuwan kuda mutuwa ko ba ta kan kawai Allah ya yi maka yi zuwa ba ta mutum ya mutu da sanar da mutu ba Allah zai kiyaye shi Allah ya ba ta dan ba rashin lafiya da kashi ya gana wani lokacin ma ta shi bane da ke kama damar tuba ya kirki bari ya mu yi ta ka zarta wa da ba ta jin mutu wanda ya biya ta nan ya haka ba zai mutuwan kuda ba yin so guda ba ta yi ya mutu ko ko ta lafiya a cikin shawa da ya mutu ko ko ta ba shi ba in yi biya ko ya zuka sana sura mutum da biyar man qaraha mata ala sunnati muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ta wani zai mutu akan sunna na duk wanda ya ta wani ya zai mutu akan sunna na sai kura na fuskan da shida furta tahari تعالى فسلم من قراها آتاه الله توبة نصوحا wanda ya biya ta Allah zai ba ta damar tuba tuba ingantacciya da tafiya lafiya duk abin da yake da rabai ba zai tuba da Allah zai in ya biya ta ko sai ne ya fata kana ba da wannan kai kai ta wajen mun to duk ya wannan zuwa ko ta tare mun Allah ya kiyaye ka to ba za ka tuba dan Allah zai rage ta wannan abu koko wanda aka ke yi kana ta tsana kayan wani Allah ya yi kuma ta kayan bari da kuma tsana ta yi kuma sai ya tuba tuba a cikin tun mutan sun gane da a wani kuma bara na manta bayan da ya tuba ya bari sai an gane da mun Allah kana ta tsana da kuma ta kayan sai rubutun maliki zuwa da su da bakwai قال فزلم مقرها فكأنما أحيا ليلة الفجر wanda ya tabbata kan da yake mulki ba a cikin hadaya ana daga na kamar ya kwana ya rai da zan da yake kamar ya kwana ina ga wani ne ga na so ba da tawajja tabbata tabbata لها معان كموت البحر في مدد وفوق الجوهر في البحر والإيان سؤال سنة تقرأ أنا سلام يسير جزء سلام جنة مرأها أعطاه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم duk wanda ke wani wannan kura sama daya ana bi bashi ladan ke ba duk wanda suka gyara halayen ana da ladan ke ba duk wanda suka gyara halayen ke ba sun bayi gaba daya سورة النجدة ابنها عين قال ظلمت من أراها عاقبه الله حسابا يسيرا قلت بها شاء أنا من حساب حساب يسوكي فقد جاء يسوكي كان هو حساب سيدورا سيدورا وعليهما شعوى إبعادا فمن ذلك هو كفر يجب يجب كل درجة من حسابا يسيرا سيدور إلى أهل مغرورا من هكذا يكون هذا بيت المعارف مثلا التي مطرها أعطاه الله ثواب الذين هم بأماناتهم وأحدهم راؤون ولجون كرة أن تبال الآدم وأن لا تكي تكي أمانة وأن لا تكي الأول ما تكي أمانة وما تكي أولا لأن يعرف الرسول الأدم جميع ونزورة ونزورة جنان كل المعارف استفارة تاريخه يذكر أن تبال الجنوب قال صلى الله عليه وسلم من تراها كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة لوطهم عليه الصلاة والسلام وليتا ذكر من المؤمنين وندا أتى النبي نوح تلسير ذاك البركة ومتى مؤمن تفاهم مؤمن فلا يخلق فلا جنة لا إياه يقول الجنة الذي قال ظلم من تراها كان له يعني الجن الذين سبقوا محمدا ظلما وكفر به وكفر wanda ya kudu zai zuwa ƙarshe Allah zai baki lada ladan yawanci ƙarfin dukkan aljannin da suka yi imani da annabi Muhammadu suka ga tashi da kuma lada aljannin dukkan kafiran da suke aljanu wanda suke annabi ba وتقول انا اعلمك ان بعدكم مظلمات وتتابعون أو نزول الجن لها معان كموج البحر في مسد وفوق جوهره في الغزل واليمين فما تؤد ولا تهدى عجائبها ولا تقام على الاتدار في السعي ونبرز به تفسير فضائل القرآن تفسير السلم ألنا سورة القرآن الوحيد أنا فني يكون لبرا سيكون الجامعة أنا كذا من رأى شهدت له أنا وجهه يوم القيامة إنه كان مولدا يوم القيامة أنا يقول لي وانا القيامة إذن كينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام زام الشيء أنا سالم لي وانا مؤمن يجي ما يجي نتاني جام كنت يجي أنا سبعين شيء كنت يكان أنا رسول الله من أراها kana jaza'uhu allahi jannatan wa'ira
an da duk wanda ke wannan suwar mai suna al-insan in hal ata al-insan kina min al-dahr dan kuji amru kura da kuji kura ta harai sabaya wannan mutumi ta da Allah shi ne aljanna nan tsoro na na hari amma da ya rawa aljanna aka yi fata al-qur'an laha ma'anin kamojin fahar fi madadin Itulah seperti ini, Bapak. Itu menurut saya, قال أخبر ومن قرأها كتب كتب له أنه ليس من المشركين wanda ya ta Allah ya gabu da shi cewa lalle wannan ba shi da cikin mushrikai ba shi da cikin mushrikai su mu da bayyana mun ne sai gura na nawa sabai da sabab wannan na bai amma kenan kana na gura man kara ta tahu Allah barka sharat yawal qiyamah wanda kiran wannan na bai zuwa ƙarshe Allah ya tsaya da kanshi يغني شهادة شرابا طهورا ووضع عون ربكم شرابا طهورا على كم تؤثر الشعير بالروح ruwan nan mai alfarma ya fi ruwan kaukara ya fi san sabila ya ya fi san sabila ya fi san hikin masu ruwa da fada Allah wanda ta samu kasa daya idan wani ilimin da za a bari ya ce ba da ilimin ke ba sai ta sani da za a bata wanda Allah ya yi ba wurin jiwa ba wa wurin jiwa yawa wanda ya yi abin na kan biya da wani ba bai daga imanin da daga aiki ne nan ne da aiki ne kamar aikin kamar aikin na girki da kan sani da girki ne bai da Allah ya baka ana biya kullum da bai ana biya da yawan ruwan nan biya kama ruwan da ya da kuma da amma da kula ولا نفر عندك دون الناس قال العلماء ما قرأها كان ممن حفظه الله في الأمر والقيامة حتى يدخل الجنة كثر صلاة المغفورة أن عز وجل لما قدم إن حتى يدخل الناس أن zai sa a hukuncin shi da ikon shi daga nan da ka mutu haihuwa da ta kyawa Allah zai kawo kurama lokacin da rubutu a wajenka biyu da wani lokacin na faɗin lawa. Gaba ɗaya za a kawo kurama lokacin da ta ƙara mutunci da rarrake a wajenka. Ba za ka zo ruwa ala ta ɗaya na ɗaya ruwa kan bari ba, na ruwa na ala ta ɗaya wani an kawo wani nan da na kura a wuce kura. Ita bai wani kura a lokacin na zaɓe. abu ba kuma shi kwanta farko in gari kuma sun takwan da gari da ta shara barci a tsara goma sha ɗaya sha biyar gari biyu da uku hudu biyar shida na kafin na kafin in ji masu wani mura shi na wahala na na gajiya ba su zai rafi ba a kawai kuma ta shaba da gari sun da ana abu da na ikon shi wurin shi ranar shi zai kafura mata a tsawon shigar nan dukkan gaba daya da kuma a wajenka a nuna kamar da yake da kala da lafiya ta biya wa lafiya kuma da shi a janna lafiya na tamani ko da baka an da shi wani kan sata masara ja yawmal qiyamati wajahu zahirun muktabashir wanda yake so da baka da kan wani lokaci na haske yana farin ciki an musu gafara an ba shi aljanna to da abarka ko da takawiyya sai da ta kula da ko wani ran ta ta arahun aru an yi ka hu bina kun sharu ka yi ba to Allah ne kiyaye shi ba a kuma tashi ba ran na shi ba ta kashi sai ne ko ta ta ta da ma fa an da wace man kara rabban lahu bi kulli qadaratin min as-sama'i hakanatin wa bi kulli qadarin hakanatin in ta biya wannan sura ko sun ta kai Allah zai baka lada yawan ladan arzikin dubu dubu ruwan saman da aka yi sun farkon duniya ta iya ko lada ko ruwa daya ta sa kai niki ne da baka ladan zikiri zikiri zikiri a da ruwa sama gaba daya da kuma ladan zikiri zikiri a da ruwa duniya gaba daya duk abin da ke na mutane da aljanu da takobi na ruwa ne mugamai ne kafai ne duk da wanda ya kafai ne to baka lada ladan adadin zikiri zikiri adadin abubuwan mutane ma'ana da kula adadin zane daga wani ko adadin abinci da kullum ma'ana ya haƙa dole dole dole da yaro ma'ana kula a na ga adadin ladar zikiri zikiri adadin yawan halittu gaba da da kuma ladar zikiri zikiri ko adadin ruwan sama na kai tun farko duniya ta shi ya wani ɗin fi ɗaya da wata mafakar da zabiya تدور هناك من سوياء إلى الحكاية القرآن هذا هو المثل أنا أقول إلى دابو أنا أقول إلى دابو لا إذا إخابهم بلا سياء القرآن أهل منك أمون أهل منك نسي إن هذا كم استعيدهم من الرؤية أقوم أقوم أجل وعلى الله أرى إلى أجل تلك هذا لبوك الرجل Mm-hmm. zuwa kwaya ɗaya na shi tsakani kuma da zewa ba ma da lada kamar kayan zikiri zikirin yawan shi a da dubu dubu da kuma na kaitun farkon suna ta da yamma a da gani ba ma da ban ban ta ce ba sun kuma wani gani da za a yi damuwa da ke farka ba kuma a kiyasta ma da zuwa wata nuna ba a yanzu da a yau zai iya zuwa ya ɗauki zikiri ishirin ba mutum da rikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah misali sai ku ya ga bakin maka ruwa ai ya samu da kwana ne ko ne ta hana kafa dubu ɗari kafa dubu ɗari to dubu ɗari na ne to goma nawa kenan miliyan to a tsawon ɗari ba miliyan ɗari kenan ko ke zo sai ta ɗari ana da alaƙar zikir zikir ana da tun farko na duniya a tashi biya انت فاهم ولا تقول لي انا مين تقول لي فاهم كل التفكر اللي بيقول الكلمات اللي بيقول انا انسى انا القاضي كلام كلمه كده كل كده انا بشوفه اي كده دي اي كلام يعني وده ما رايوش ka gama da shi a cikin biyar har yi mutu kuma za su ke yi abu an ga yawo alawa wani ba ne mai kira a ba ta in ya fi ya fi za a ba ta shi kuwa ba ne a dukkan kawai ko a yi na wani ya fi ko an kafiya za a ba ta kenan kawai ne ba ko kayan ka ba ka sani zikiri a zan yi wa halittu gaba ɗaya mutane aljannu malatu ko halittar gobe abin da ke halitta ne ba Allah ba. تتكلمين فلما من قال حققه الله من الرسول حقوق والجامع wanda wani ka kusa da fina Allah ta yi sai shayar da shi wani da fi ce ma turo ne da da shi kai wanda ya ta a azabu Allah an yi hu kitabu huwa ra ala hari wanda ya ta Allah ne shayar ba ba shi da kamin abu ba ma'ana ba ba shi na zama idan zai na ne ne wanda ya ta من قرأها قال صلى الله عليه وسلم من قرأها أعطاه الله بعدد كل يوم بعدد كل يوم جمعة وكل يوم عرفة يقول في الدنيا عشر حسنات أنا دلوقتي دول يوم البريد أنا دلوقتي لا دا لا دا أرد جمعة عند أكيد الدنيا بل الجمعة على الدنيا تبرع عليه تبرع على الدنيا تبرع عليه misali za a ladar dukkan ladar ba masa ladar juma'a da kuma ladar da ta aka ba a kazai wanda zai tsaye haka da duniya da ba duk a hannun da tsaye a ba a ba shi lada kamar yadda ba ba wannan ladar mun ji annabi muhammadu وما تؤدوا ولا تؤتى أجائبها مالكي قال لو أنا ذلك المطرح أو أنه جاء كل نجم في السماء جاء كل نجم في السماء عشرة نجم والذي بيع wata ɗariki sun wata mai wata ɗariki ana da bada ya da adadin dukkan tauraron sama minti goma na ba shi lada adadin tauraron sama gaba ɗaya wata minti goma da zai wata mai wata ɗariki wanda kuma biya sun sun ana ta yi da ke rago sarki yau da ana amin da mata ana a ɗahun lau a shirin kanati ya da kulle hati an zama wani yau da ala a ibrahim wa musa wa muhammadu sallallahu alaihi wa wanda ya sun ala allah zai ba shi lada lada ninki goma amma goma nan adadin kowane halabi na littafin da Allah ya saka su ga annabi Ibrahim an ba shi littafai wajen guda ishirin da annabi Musa an ba shi na guda tara an ba shi kaura da an zama mana Ibrahim za ba da lada na Qur'ani arzikin kowane harafi lada niki goma arzikin a kaura kowane harafi lada niki goma an zai littafin da ba Ibrahim kowane harafi lada niki goma. Ita biya sabbi zuwa sabbi sama ɗaya. Ebe minti goma, a taura minti goma, kuma Ibrahim da wani da minti goma. Laha ma'anin kamojin bahari su yi madadin su rubu gashi, maka an kuma wani sabon ya tsira wani ran samun da su bari gani, su rubu bajai, wani ya ta, ina da shari, a cikin zararen nan guda goma na kwanar sai wani hajji zuwa goma ga wata wanda biya ta gudura da hu mata ka dama ne zan biya mata akara kuma karaha idan ya yi kan na hu nura mafi yanzu wanda biya wannan tura na wani kadari wani ashar a kwanaki goma sai wani hajji zuwa goma ga wata an mishi gafara duk da wani gaba daya wanda biya shi biya ta a kowane yana ba ta wani kwanaki wani ba cikin wadatar magana ne har ke ne sannan an kara shi gaban shi da bayan shi da daman shi da hagun shi da kan kasan shi da kan shi yana sai kuma da kuma yi cikin da bayan alƙarman araha a kahon nawa amma mun ka zai yi yawan yana wanda ya biya cikin bayan Allah zai amintar da shi ranar yawa ba shi da su wanda Allah zai washi da su. daga amfani ba? amfani babba da zuwa shan a da zama mahimman kara maka a nan kuka da a dukkan da shi kara a da shan kuwa tsamara wanda iya wa shan kuwa a shi ana da ba shi lada lada yawan shi a da duk abin da rana ya hauka shi da wannan duk abin da wata ya hauka shi a da kuma a da mutum biyar
Girgin kenan kwanan sun da biyar wasu zuwa da shi ana zuwa da nata a da gana wasu shi a da duk abin da ana nan kare da kuma duk abin da ana kare girgi wasan kujera girgin layi wallahi idan ya rage to bi ba su da mata a kawun nawa ba tayar ka وأعطاه من الأسر ويكره المفرد أنا يقول وانت لي ولد هذا الشيء شيما إن يبير تاني جاوة أنا تباش تيتو تكين زي غير تتهاشي أعطاه الله حتى يبسا فأنبار الشيما سيأتي يا إسعى wani yare da zai kula da yara da wannan hanya da wannan ilimi ba wannan yara da bayan يقول الدعاء التي مقرأ مقرأها كانه الله في من يرضى لمحمد أن يشفع له صلى الله عليه وعلى هذا يكتبها الله له جلد كل يتيم جلد كل يتيم وسعيد wanda biya wanda ya zuwa kaje Allah zai sanya ka cikin cikakkun wanda suka yarda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yarda annabi da kuma annabi da ce ko a ba shi lada minti goma lada minti goma nan minti goma nan adadin duwar maraya da wani duwar almajiri mai ba lada adadin barayu da lada adadin almajirai mun da biya wasu zai da zuwa da ke akan kara mutuwan shugaba ku duru masu bara masu bara a kan kan biyu sai ma na cikin su duk da aka kuwa jike saman ka kana jima a wajen a kan kuma kowa ne ba a wajen Allah a da ke wani zama da ana gina magana da su na da dukkan marayu a kuma marayu da kowa su da kuma shirya to sauce a da duka marayu ma'ana ya ce da suke da gaba da kowa marayu so da kowa su kuma shirya mutu sai su ke shaki a ne da ke mata a faɗa na ma za a bi wa annan bukutanmu a faɗin zafi فكأن ما جاء بي وأنا مغلام فما بدأ عني wanda biya a mana daga ina farki a jin daɗin biya ta wanda biya ta misali shi a wajena kamar mutumin da ya zo ya same da ne misali ina cikin damuwa ina cikin baƙin ciki a misali na misali kai kan ka kai misali kuma a tsananin ka bashi da kuɗi mai yawa kuɗi ya sha kanka an kama ka an kai ka kotu an mikin ka gudu idan yari kuma kana hanyar da zai yawa an kama da ya fi gina ko da zai ce yi da ya ga kun da ba da wannan da zama bai ka ba ruwan da ya auna da ba a ne kuma ya to ya ci tsarin baka ci ya yi mana da wannan da wannan ce an yi gudunar da ya ka a kama da ruwa da yi al'adatu wani iya samar kasar lafiyar jiki da kuma lafiyar zuciya mai yaƙini da imani mata mai da duniya wai na mata a kan na wata lafiyar da mata a hawa kuwa kuma wanda ya yi wa ɗinin nan ni da lahira kuma ba ma da lahira ana da tuwon da zai wannan ruwa sai kuma su ne da shida su a yaki irayen التي مرأها أولي من الذي فكأن ما أرى المفصل كله طبعا لأن النبي يقول عن جبايا ويقول عن الزبوري ذلك ذكر ذكر أنهم جوانا ذلك من أجل الجوع تلك لقى بطول من القرآن لذكر ذكر الله أيوة الزبوري من يرجع أيوة الزبوري sura ɗari da goma sha hudu. Dole su ne annan ƙasar na gwana da wani hijira da tsari. Don da biya wannan sura na kira da ke ƙasa ɗaya sama da yana da makariya na da mutane. Haka na biyu sama da yana da makariya da Haka da yake kenan na da zai da zai da da Ƙwa'ani. Kamar ki zaɓar. Da wani abin da wasu Ƙwa'ani. Sai sura ta ɗaya da bakwai. Don ƙarfi. معنى أولي أسنان كمن صام رمضان وأحيا وتسلم ولدي إمام النور وقت شرع لك كمن يأم وكاولنا رمضان أجل إن كتسير ربي كما يعقوم يأم لين بسم الله الكريم إمام النور أحيا كان يوم القيامة مع خير بنية وكاء وكيلا وجدية ركعت القيامة في ربنا تعالى عن محمد وكيلا تجي لو لم بكي وكيلا لنا Eh, kurang saya tak. Kita ini jauh. Kita berada di dalam dia. Sementara ada orang lain kamar a alƙur'ani kullu wanda bai da kuma hudu ba wanda aka yi da ƙur'ani wanda na uku kamar ƙur'ani izabi kama hudu ƙur'ani kuyi kama hudu ƙur'ani sai kuma a ɗari daidai masu ariyar mata a haƙoƙiya na ragar a shirin hasanatin jari man ba ta dalilin murzal faɗi wata ita dama wanda ya biya su lafiyani Allah zai ba shi lafiyani ki goma miki yawan arzikin alhazan da ya kwana a filin murtala da kuma tsarki kayan arba ma'ana da za a halaka alhazai miki goma da yawan adiyaki a halin girmarka da kuma halin da za ka yi da da ya ana kwato a ajiyar sana a halin minti goma ba ku kare ba a duniya duka wanda aka yi da na yarda na gaba a ajiyar وما تؤدوا لا تحصى أجائبها وأنا سبيل أن تبينكم الآلة الجنة وقرأها فسأل الله بها ميزانه يوم القيامة والذي جاءك أن لا زين لو يمشي ميزان يمشي إلى أين خير هذا اليوم ولا تريد فيه تتكاثر عليكم تكاثر كذا والذي جاءك من قرأها لم يحاسبه الله بالنبي الذي أنعم به عليه في دار الدنيا هو إلى أن أدري كأنما أرى ألف آية والدنيا والنظرة أهلهم التكاثر duk abin da ya mallaka a duniya na limoni duk abin da ya bashi na lima a duniya Allah ba zai shi zaɓi a kai ba. kuma suna ba da wani ya ta ya dubu an ya dubu shi ne mutum ya taɓa shi da gobe mai suna na rabu ko a niyyar sai suna kai ɗaya da uku sauran guda sha biyar suna rai mutana ha da wannan lawa da wa kana da mani da wasa da haƙƙi ba ta da sarau wanda zai ta Allah ya shafa da zai gaba ɗaya za a rubuta shi daga cikin wannan muke wasiya da a rika addinin gaskiya wanda haƙuri da a cikin addinin gaskiya to a kan yahudu su zo su goma rai a da maka a abun na wanda na na tafi alaji wanda su hasa a cikin na muhammadin sassanin muhammadi wanda ya biya su muhammadi ana wajen na minti goma minti goma ana da duk wanda suka yi ma annabi irgiri shi da sabon ba da sabon duniya da na da ba wata تشعر ابن فيه إنسان كريم السلام من أرها أعطاه الله أيام حياته من الحسد والبطر والجبير على ذلك قال لقد عز أجل ألا يعيش أخوان الشباب ألا بريء الشافي الشباب بريء أبو حق ألا يتحقق الشافي الشباب يجب يقول لك Allah bai da abin da zai da shi da ya ji ba mana kuma da shi da sai da bai shi biri ko da ko an hawo ko wanda ba da ba wanda ya ana kada ko ba da shi wanda ya ana kada ko ba da shi sai mun ko da shi wanda ya ta a nan wannan ma da ba da da iman ta ba duka abaki wannan ba ka wanda ya ji ya ji ba da shi ana zuba shi na minti goma minti goma ana da duk wanda ya dawa da an kawo da kuma duk wanda ya yi da ya fara da mata da ne da ya kaba da ana ana da tukar kawa da annabi da zawa da masu umra da zawa da masu zawa da gana ba duk wanda ya mata ya yi da a yi da kaba da فما تؤدوا ولا تؤتى عجائبها ولا تقام على الاشتراك في التأمين. Thank you. يريد معوني من أراد الذي أتمنى أن الله له إن كان للزكاة المؤدية أن يشدون بأن وقلت معوني إن كان سنة ويأتينا زكاة وتبقى قلت يريد كفاء أن يجعل سورة النبي توكل إن علينا الغربة قال العلماء من أرها فقعوا الله منا فقعوا الله من كل نهار في الجنة ويقول عشر صلاة يعني كل قربان قربه العباد في يوم النار أو يقربونه وانزل بي إنا أعطيناك الكوثر فصل لنفسك وانحر إن تقومك بنياتك من أوازين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لنفسك إن تقومك Allah zai shayar da shi dukkan ruwan da'i da ta na gaba ɗaya don ruwa mai daɗi kowane ina da zai da shi kuma Allah ya sa ba shi ladan ninki goma ninki goma dukkan ibadan da bayan Allah ba da suka yi ibada wanda ke yanka wani ranar layya ko ko ta ranar aikin haƙƙi suka yanka rago ko suka yanka rakuri ko suka yanka ta duk abin da aka yi na yanka na ibada tun da yana alhadai na wajen kariya ko suka yanka rago ko suka yanka shanu ko suka yanka rago da wanda suke yanka rago a ranar suna da duwar ke yanka wani abu na ibada misali ko yanka rago a ranar mulki an ka dan Allah dan annabi duk abin da aka yanka na dabbobi ne amma daga dan Allah dan dabbobi Allah dan dabbobi Allah ne Allah ya ba da wannan ajin abin da aka ba waɗanda ke wannan yanka ma'ana duk wanda ya kasa a duniya ba shi lada ya yanka ne dan layya ko dan hadaya ko dan tuna alzali ko dan wani liyafa ko dan wani wali ma yanka dan Allah za ba ka lada Allah ka bai da duk wanda ya kara shanu da duk wanda ya kara goma da duk wanda ya shanu da duk wanda ya kara awakai da kaji da tumakai akan sama ini na da ta tokar fakar ya rukawan har da tokar da shi ana da tuwa da bayan ya rukawan wani har da abin da duk aka yi aka gushe shi sai ku ya maka maka a romarin maka na ma a ƙar'ani ko maka raha maka na ma a ra'a rubul ƙar'ani wanda ya sama ya kaga ba da mai rubuce da sun kasu da a ƙar'ani wanda ya kuma da kuma da aka hudu ba wanda ka kuma da ibada wata ba a cikin wani rumar da shi ya ɗaya wa bari'a من الشرك والآفة من الرجل الأكبر wanda zai koya kafa hudu za a rage nada da bayan da gaba ɗaya ce kuma za a sa shekaru su nisanci shi kuma za a mutar da shi daga shi Allah ba zai kiyaye shi daga mummunan da shi da sanin yana sai ya ga an zuwa layi makar aha ruya na adai kamar shahida ma'a Muhammad sallama yawma fatahu makana wanda yake ibada zuwa ƙarshe za a ba shi lada kamar girman lada kamar tare da shi ne rabatar makaka yana da haɓai aka ce tare da angalama a rabatar makaka wanda ke ibada rabatar kamar da kan rabatar makaka sai dai ya da ɗaga wanda ke rabatar makaka da na wajen lada ne ne ibada لها معان كقرب البحر في مدد تبت مقرها رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين بلال إله واحد abin da ina kaunan duk wanda ya yi da ya da Allah ya shafi lalu a cikin kusa kada ya kasa wani gara wani biyu don kan wani wanda ba sai sun da ya yadda na tafiya ta da wani su jebe ruwan lawa sai an tafiya je shi ya ji ruwan lawa har Allahu samad lalalalalala kawai da ke wata ba ta sama da ba ya zama wa koma wani ba ya zama bai ta wata ba a ce wa wani na hulɗar na a zana kawo da a yi a yi ruwan lawa a yi zuwa da Terima فلما مقع القول بخيره فكان مقع الكتب التي انزلها الله على كل احد وجه يقرا الى الناس وجه يقرا الى الناس اذا انزلوا راى ما جنادا كمن يابيا دكا لتفنى على الرسول فاحيا دكا لتفنى على الرسول فاحيا وتاتي به وشعور. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لقد أنزلت علي سورة ما أنزل مثلهما وإنك لن تقرأ سورتين أحب ولا أرجى عند الله منهما يعني المؤولتين yace an tsawon da turori guda biyu ya kai da karatu da da wata tura a guri guda biyu wanda an da ya fi san ya fi yana da kamar sanar da nan wannan misalin da ya fata sauƙi da al'ura a kan tura yau da sauƙi وقت غروب الشمس وقت غروب الشمس في ذات المرض من شهر شوال المبارك هناك مغلوطا إرسال إلى رانا أخرى دولة سبحان رانا مثلا في أكلة جنون وبقي وقت شوال إذا نتكلم جبرا غير الإسلام الدجال إننا ميلادية بيو وقت تقوى 2014 وأنا في وقت الداري kamar da wanda yanzu ya nuna Thank you. Thank you. wata gwamna na mutum kwanne goma wani shi ne ko sai wannan nan tutar ce wa'ani gaba daya tutar ce wa'ani gaba daya wa'ani da rafi sannan hadin a kan ne fi tabbiyar ikan ikan a ariya ne amma an zai ta baji baji kuma kuma da ba da wa'ani ta tsala ce ne ne kan babu ilimi ina da hikimomi guda uku babu tabbati ko hikimomi guda biyar sai wani barji sai babu ta ila ina da hikimomi guda goma sha tara ko da ba ni da ke kudin guda goma sha tara babu ta ila sha tara sai babu kuma sai salati ina da hikimomi guda uku da kuma sai babu tsoron wani kumoli ba su da mutane da kuma komoli da yi duka da maka wuya mutane ya kan jawo ne ba ko da wani ya gani ko ka ba ka da shi ba komoli komoli gida mata salati biyar gida da boko shi ne ba mu kumuri ne ya shi ba guda biyar ya nan zuwa nan sai ba shi na gaba ba mu kiyaye lokuta da kuma ganima da kuma amfani rojin don kasar da damanka ya da kuma shi guda shida shi ma shi ba guda shida da ba ne na ne ba Mm-hmm. sai babu fice iman shi kuma guda uku na biyu sai babu fice ya shi kuma babu tafakkuri ima guda uku sai babu tuhud babu tuhud tsarin ya shi kuma guda goma sai babu ta'ashi wani ta'ashi ya shi kuma guda bakwai ke babu babu ya rikin narkuwar ta hare wanda ta aikata ya yi kira guda goma sha hudu da nuna da ta zuwa nan ke babu hauki wanda ja'i na da cikin guda tara sai ba ku a da ba biyu a yi na da gima guda goma sha bakwai zuwan sha bakwai misali ya na bukari na ɗaya ciki da shi ne hikima na shida a cikin rayuwa na biyu a nan bari shi ne hikima na bakwai shi ne biyu a rayuwa na uku shi ne hikima na shirin da ɗaya na hudu shi ne hikima na talatin da takwas na biyar shi ne hikima na talatin da tara na shida shi ne hikima na saba'in da biyar na bakwai shi ne hikima na ɗari da biyu na takwas shi ne hikima na ɗari da tara na goma tara shi ne hikima na ɗari da ishirin da takwas na goma shi ne hikima na ɗari da ishirin da tara na sha biyu shi ne hikima na ɗari da ishirin da shida na sha biyu shi ne hikima na ɗari da ishirin da bakwai na bakwai na sha biyu shi ne hikima na ɗari da ishirin da takwas na sha biyu shi ne hikima na ɗari da saba'in da biyu na sha biyu shi ne hikima na ɗari da ishirin da uku da uku sai na sha shida shi ne hikima na ɗari da ishirin da ɗaya sai na sha uku shi ne hikima na ɗari biyu da bakwai da bakwai ko zai ka amurla ya ta nan suna yi kuma guda tara da zaɓen zai zaɓen zai ba ku kawai ana da hali wasu da yi idan yin shi kawai ya kudu da yana sai ba ku iske na baya a tarihi na yi zuwan guda ashirin da biyar umin ga kunan ga kunan ana mai ashirin da biyar sai ba ku kuma kashi ko wani ma ka zama kuma ka rasu ko da shi ya shi ya ba ku kyamara ya ba ku da goma sha hudu ba ku talatin ne ya ji ya ji na guda uku ba ku talatin ne samun shafi kawai su zai babu tanai da zuma guda uku ya ba ni sha sha babu tawafi ina da kima guda na guda hudu Yabaku alwurfin warware da shi ma goma sha tara da wurfi da warfi da wurfi da ilhama da ake samun an yi wurfi suna guda goma sha biyar ga sunan sai ba su da kawai masu da kare kina ba su da kan bambancin masu nuna mai kan Allah wani ya fi wani a cikin suna goma sha biyar ga sunan sai ba su da kabu da wata ba su da talauci da wadata a dogo suna suna guda goma ya nuna da mai kasu ba su anwar kawai goma sha biyu da shara ke masu ba su anwarai na da kuma wani guda nawa goma sha ɗaya jirgi sai babu kwanwani abu da Allah ya babu kwanwani ba wa Allah da da duk kuma guda ɗaya sai babu kwanwani Allah da bayan da bayan Allah sai kuma guda ashirin da shida jirgi ashirin da shida sai babu hasan da arif babu kusurkuyoyin arifi da ma'arba da cikin guda hudu sai babu tabbabin ولكن بعض القراءة نعلم يعني بعض الشيء يكون بالأبوة يعني بعض الوعي ذلك ما في الأرض بعض الوعي تقول أن الكتاب من دام الوعي يكون فيه مرة ثم هو برشدة بعض الشكوك ومعتبه بعض الوعي يعني يكون بالأبوة jadi ada dalam ini macam macam, kalau ini ada macam macam, nak macam mana di sini macam macam, Allah da wani sha shawar sha biyar wata shawar sha biyar wata da dubu da dubu talatin da biyar da iya sha biyar wata kawai su tsoron kotu ne. Mm. من التأويل الشرعية بترتيب الشرعية يتوجه عن ذلك إنما ممكن نقول أرجع إسلامك إن شاء الله بعدين تبقى الجمهور فتتبنى تتبع تقوى مؤامرها رتبت جورية سميها للبريد فما تؤد ولا تخفى عجائبها Lihatlah, kita akan memberi jiwa kepada jiwa kepada bapa kami. Ini adalah jawabannya. Ini antara lalu kita perlu banyak jawabannya. من تبع أعوذ بالله يروح بطمنا أفراكي حضرة الناس أغراض كل سورة أغراض كل سورة إيه؟ كل سورة بقطع أبوها نزل السماء سماء الدولين هذا هو الأغراض موضوع سنة الدولين يعني بعد تبعنا بكشة بعد بعد جلوك تبعنا sirrin da abin da lai ba kuma na fatima bakara aya aya kowane kura sai maka na da wani ba zai ne sama da daya ya ce zai ga wani su wata alibiya ta na ga wata mara manera to wata ikirar da emergency zurfafa ma'ana shi da birar da zan wasu jiragai ko tsawon ko yin gazir ko ruhul bayan ko ɗari ko ɗan tsawon ma bayan da mutum ya bawar zurfafa bayanai masu zurfi da samun ta hanyar kashe su Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والعاتق لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر والعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين